Hello viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina wa kowa fatan alkhairi ina fatan kowa yana lafiya kamar yadda kuka sani ni ce taku sayyada sadiya haruna mai siyar da manfawa madam sirius a kasuwancin ta nan karfe taran safe ne ina kwanciya mijina ya tada ni ya ce min best choice ki tashi ki wa abokanaye na girki za su zo su ci breakfast request na ce ah my love your wish is my command <laughs> to kun ji tana kiran shi da best choice menene ma fasaran best choice best choice shine kaman <laughs> kasani ina da matsala wajen fasara abu wani lokaci to wani ya fasara mana amma kamar yana nufin best shine wanda yafi komai ko to choice kuma zaɓinta to shine wanda yafi kowa a cikin zaɓinta so na zo na ɗauka maina na sa na sa albasa na ɗauka jajjagen atargo albasa garlic jinja na sa a ciki na zo na zuba ruwa na zo na ɗauka soyayyen nama na na zuba kamar yadda kuke kallo ruwan ya tafasa a nan sai na zo na zuba dankalin turawa na das irish potato bayan na sa na zo na sa spicy ɗina kamar yadda kuke gani na haɗa komai da komai na yanda mai gida zai iya ya ce nan gashi nan dai abincin is almost done na zo na ɗauka tare da zan sa kankana da kuma tire din da zan saka musu abincin a kai bayan na gama ɗaɗɗauka tire din sai na zo na kara kai hannuna ma ba zan ma kai bayan da kuke gani abu na hau a nan na zo na ɗauka kulin da zan sa musu abinci kada kuma ta na ce ina bala'in san wannan kulan nawa saboda yana rike zafi nan gashi nan bayan na yanka masu best choice kankana da shi da abokanayen shi ne ma na zo na sa wannan ina ci saboda idan ban ci ba yanzu idan wai sai na jira na gama aiki i will end up not eating anything kuma kun gan safe ne i will go back to my round 2 na bacci saboda baccin bai ishe ni ba duk wanda ya sani ya san karfe tara ni dai ba zan tashi a bacci ba nan fresh bai samu wannan ba to gaskiya wannan auren da alama zai dore nuna ba kuma da ruwa a ciki nan dai finally na zo na gama abincin har na zuba a kula ga shayi irin namu na maiduguri na yi wa mijina da abokana yansa kamar yadda na gaya muku ina tunanin ruwa zai yawa ruwa bai yawa ba a cikin abincin ya yi min daidai yadda best choice yake so kun ga abincin yadda ya kuma ya yi daɗi masha Allah a baki babu laifi nan bayan na gama sai kawai na ce bari in wasa ruwa sai na wasa ruwa har lokacin sallah ya yi wuraren karfe ɗaya na zo ne sallan azar bayan ne sallan sai na koma bacci bayan na koma bacci kuma yamma ya best sai kare kira na ya ce baby ki mana abinci da ni da friends inan da muka yi breakfast za mu zo mu kara cin dinner na ce ba matsala na tashi kamar yadda kuke gani na sa ruwan shinkafa wannan kuma a targu ne albasa garlic jinja kun gan yadda nake yin suna abin yana da kyau wallahi ko nawa ne ya ci kuɗin sa ga bashi da sada ina jin daɗin aiki da shi nan ruwan shinkafa na ya tafasa sai na zo na ɗauka shinkafa na sai na wanke sai na zuba a cikin ruwan bayan na zuba sai na kulle na ce bari ya tafasa sai in yi fabalin ɗin shi ne ake cewa ko menene nan da har na yi na kara wanke shinkafan wannan gishiri ne na zuba sai na zo na kawo ɗaukar ruwan zafi na na zuba ban san kuya kuke na kuma but ni haka na nake nawa and I love doing it like this bayan na gama na zo na duba na gan shinkafan akwai ɗan ruwa kaɗan wanda bai gama sosewa ba a jikin sai na ce bari in bar shi na minti kaɗan kafin na in zo in juye shi a kulan abincinsu nan gurin kuma kwai ne guda shida na ɗauka na sa da shi da abokanayensa sai ni da mai aiki na kowa ɗaya ɗaya zai ci wannan kuma mai na ne na zo na zuba albasa na zo na zuzzuba jajjage kamar da kuke kallo zan yi stew a nan gurin ba wani stew da yawa bane stew ɗin mutane shida ne da best choice da abokanayensa guda uku sai ni kuma sai mai aiki na wannan kuma in tattalin tattasai na ne da tumatir wannan kuma spicy ɗina ne so bayan na zuba wannan kuma nama na ne na ranar da na soya shi raguwansa kenan na ce to bari in yi wannan stew da shi nan da na gama haɗa komai da komai na a stew akwai wata kawata da muka haɗu a saudiya ta taba ban wani shawara ta ce idan ina yin stew in dinga sa suga kaɗan and i will love it na ce to let me try it today to be honest kun ga a nan gurin na gama miya na kuma na sa wannan sigan wallahi miya na bai yi sami ba ko kaɗan kuma ya yi daɗi nan gurin kuma gashi nan dai na zo na sa musu dai kamar da kuka kala ga abincin na ce to bari in je in yi wanka nan ga tararen utana na sa na kunna na ce bari ko ina ya yi kanshi sai na zo na tashi na je ban gida na ɗauka black soap ɗinmu daga queen skin care da scrub ɗinmu sai kuma sabulin fari na sai na ya kusa karewa sai kuma shawa bat ina na yi wanka na wannan kuma mouthwash ina ne da maclean da brush na zo na goge baki na bayan na gama har na sa night wear zan kwanta sai in ji best choice za mu je mu gaishe da mamar mu sai na ce okay an gama na zo na sa a tumfana kamar da kuka kalla anan da kyalle na na ce mishi na yi kyau ya ce eh yau dai wanka a tumfani ba wankan hijabi ba na ce kwarai da gaskiya an gona sai nan kuma ni da shi ne na zo na ce bari mi ake cewa ne miro waye waye ne oh dai so thank you so much for watching this video god bless you and i love each and every one of you thank you bye bye and do have a lovely night <laughs> Ai, mun gani sai mu rabu shi nake daga farko har karshe an ce wanda ya ga laifin so ba so shi ba. To gaskiya abin da yayi kyau, masha Allah Allah ya bar kauna na ji daɗi ni kau. Mutane da yawa sai roƙonta suke yi a kan wannan auren don Allah ta yi duk abin da za ta yi ta bar shi ya ɗore, ta yi ko koda wasu suna cewa ta yi ko da shekara goma ne ko waye-waye. To Allah ya ba da zaman lafiya, Allah ya abokai sun zo sun ci abincin kenan ina jin shi ne aka shirya za a je a yi gaisuwa kuma again. To abu ya yi kyau masha Allah.